Kai? Kai? Ta yaya za ki shigo min ɗaki da takalmi? Ko ma ki je ki cire. Don babu yanda za a yi in tattara ɗaki, in gyara, in yi mopping, sannan ki shigo min har cikin falona da takalmi. Gaskiya ki je ki cire don baki min adalci ba. Gidan ɗana ne. Nan. Don haka? Ki isa ba, sai dai ki fita ki bar gidan. Wallahi, ban ga dalilin da zai sa in bar gidan nan ba. Babu shi. Ina tabbatar miki da sai kin bar gidan nan. Ba shiri ki haɗa ina ki ina ki ki bar gidan nan. Ni kuma wallahi, tallahi, ba zan bar cikin gidan nan. me yake faruwa makirci ne irin na wannan yar to amma gashi tana kuka ko kici ba abin da ke faru to ta faɗi mana abin da aka yi mata da bakin ta ake kaga ka sake ta kawai kuma saki uku nake so kai mata saki uku hajiya eh Jawo me yasa baki son farin ciki na yau? Eh? Me yasa ke duk abin da yake so a zuciyarki, shi kike so in yi miki? amma ni ba kya so kiga na yi farin ciki a rayuwata wannan wace irin rayuwa ce hajji fi sabi lillahi kan baki kai fi ba haba mama na auro mata ta kin sa na sike ta wannan din kuma da na auro yanzu kin sa ni a gaba kince sai na sike ta bayan mun fara jin daɗin zama da ita to gaskiya ni ma ba zan iya ba dama so nake ka sauka mare ka tunda ba za ka iya sakinta ba ka tafi kasuwa ka nemo sabuwar uwa ka siya ba ni ba kai daga yau kaka ka bi ta ka dawo da ita kar bakinta ya hau kanka na so in zauna da kai a rayuwata amma haka Allah ya kadarto min baran ci gaba da zama da kai ba ashe da nufi kai min haka don ka so aurenta ai mun gani na sani baka moruwar kaunarta Me ciki an fito? me ciki dai an kusa sauka a ce dai muna daf da sauka ko <laughs> ma zauna ba ne wallahi kina kyau da cikin nan sai nake ji kamar a ce ma zauna haka ta kaninki ka ji da shi Ni za mu je Gobe idan na je zare na gama abin da zan yi na dawo. Gaskiya ba zan bi ka ba sai dai in ce a da lafiya. Kar ki mun haka. Kin riga kin san cewa ban ba ki kusa da ni ba na jin daɗi. Eh? Kusa aka yi ni fa tsoro nake ji ji nake kamar ina da ciki kina da juna biyu ba wai kamar ba ne to ta yaya kake tunanin hankali na zai kwanta bayan na san daf nake da na mutu kinga ina fata baki wanda cewa mijinki likita ba ne wallahi gaskiya tsoro nake ji ki da yanzu tsoro zan iya baki goyon yawa cewa an yi tsayadi an yi renon cikin har zuwa lokacin da ake haihu za a rika baki irin magunguna da kamata a cikin sha sauransu saboda idan kin tashi sauka abin sun kin sun kin ji ko yi haƙuri. Abin da yarinyar nan ta miki na san bata kyauta ba. Don Allah ki yi haƙuri. Ai babu zancen yin haƙuri. Magana ta ƙare. yadda ta dage ta rufe idanta ta ce min mutunci. To ba zai yiwu ba. Aure ne yanzu nan zai zo ya sa ta ba mata takarda ya sake ta. Magana kawai ta ƙare. <laughs> amma kuma ina son ki sani kin sani gidanmu da zuri'anmu ai ba saki to eh, shi ne gaskiya to shikenan in ba a yi za a fara yanzu a kanta aure ne kan fasi sai ya sake ta don ba zai yiwu ba in zauna da wannan yarinyar a matsayin surka tana ci mu mutunci ba zai yiwu ba ina fitar da rai kuma Allah ai ba a fita tsammani da ubangiji ai wancan gidan ma babu kwanciyar hankali ne shi yasa tana fargaba kar a zo a ci mata mutunci a hannun da ba nata ba ai dole hankalinta ya tashi jininta ya hau ma rasa haihuwa ku yi maza ku tabbatar da cewa ku kun gaya mata wannan sabo don ke na san ki da ɗan karamin ruwa. Ku yi maza ku je ku gaya mata. Sai mun da ku gaishe ka. Ki haƙuri, haka halin mahaifiyata yake. Amma idan ta gama gane ki na tabbata komai zai zama daidai insha Allah. kar ka damu kanka ka sani cewa zan yi dukkan iya bakin ƙoƙarina daga na zauna da kai a cikin gidan nan sai na gode makira tashi na ki to ki fita ki bar gidan nan ban mu gidan ɗana tun da wuri ki haƙuri jiya. amma gaskiya babu inda ciki kun shiga tsakanina da ɗana raba ni da ɗana? To bari ki ji. Wallahi ko ana mazuru ana shago sai ɗana ya dawo hannunka. Sakin kuma bar gidan nan ko ciki ko kin so. A'a ba mu raba ki da shi ba. Ɗanki ne. Ka sawwaƙe min. Gidanka zan bari. Don baran su in shiga tsakaninka da mahaifiyarka ba. da na ganka a nan Habib? Mutum ah, Sila? Na'am. Wallahi Hajiya ce ba ta lafiya ne muka kawo ta likita yake duba ta. Allah sarki, Allah ya ba ta lafiya. Amin amin. A'a, wannan fa matarka ce? ta ce, ta Samira. Allah sarki. Wace ce ta yi? Ai ɗan Salma ne. Kaga abu yin Allah ko? Ikon Allah ke Da Dazun nan ta haihu.

ni zai ma haka mun maka shi kuma me na masa ba da ke ba da kin san bai san ki ba bai kuma san wace ce ke ba kuma daga zaran ya san ki daga ke amma aifiyarki kashin ku ya bushe me ta yi wannan wannan da ke ganta guguggiyar duniya ce kuma na fara baki labarinta abin sai ya baki mamaki zub da ciki ba iyaka ban san adadinsu don sabakin haka har jiya ma ya fata Secondly kuma ba ta iya zama ba tare da ta kusanci ɗan namiji. Kin ga ko me zai da wannan? Kuma ta cuce shi. Ina in ciki mara in faɗa a gaban su ba har ya ta yi fita. Dan Allah ku ji tausayi na. Ku rufa min asiri kar ya ji. Wallahi na daina komai duk abin da nake yi. Na daina. Yanzu haka ma ba abin da nake in ban da istighfara a cikin gidana. Dan Allah dan annabi ku rufa min asiri ku ji kaina. Lafiya ka shigo mama saka. Je bari. Ashe baka da mutunci? Ashe kai azzalimi ne? Ka raba ni da matata ka mun a kai domin ka aure ta ka cutar da ni. To wallahi sai ka saka mun matata. Naji duk abin da ka faɗa kai haka ne. A da wani lokaci can ka aure ta, amma da ka aure ta ba ku san darajar ta ba, ba ku san martabar ta ba, kuna wulaƙanta ta kuna cin zarafin ta da ku ga dama. ai dole ne tarbi da kai amma ai ka ina son ta Kasan muna son juna ni da ita duk sanda kake wa mace idan har mahaifiyarka ba ta san ta don can banza ne ya kamata ka san wannan to shikenan zan ɗauki mataki zan je in kai ƙara kotu inda za a karɓi min haƙƙina a dama min da matata ƙarya kake babu wanda ya sayar ya raba ni da mijina saboda ina ƙaunarsa Dan ya bani abubuwa da dama wanda na rasa rayuwata. Idan kana mafarkin zan koma gidanka. Wallahi ka daina. Ka koma gurin matarka. Ni ma ka bani da uban ɗana. Da fata ka ji amsa. Bismillah, kofa a buɗe take. Zuciya ta bakanta ta rufe in asiri ya tona waye zai rufe. ga ragowar mutunci duka ya kife abin da kai shi yana tafe khairan ko sharan akan ka zai tsaya lafiya mai faru na cutar da kai a baya na zalunce ka na ci mutuncinka matar da na sa ka saki ka haihu wacce kuma na sa ka ka auro yanzu haka tsohuwar yar iska ce har ma ta sa an juyar mata da mahaifa ba ita ba haihuwa ne nake son ka sake ta kawai ta kama gabanta a'a mama dama ina jiran wannan lokacin na yafe miki amma magana in saki samira ba zan iya sakinta ba gaskiya ina son ta haka Allah ne ke ba da haihuwa kuma shi ke karɓewa saboda haka ba zan iya sakinta ba kuma ba zai yi ba wallahi sai an da maka da matarka wallahi ba zan bari ba ko ina za mu je sai dai mu je billahi da zai sai an da maka da matarka mu je gurin shi munafiki yana ina ina yake